ɗaukan professor mu tsohon vice chancellor na jami'ar ahmadu bello Profesa mahadi na rubuce-rubuce da suka yi dangane da tarihi jama'a na duniya da na musulunci da na afirka da na najeriya da ike babu addini ba su san harka addinin musulunci ba ko kaɗan sai ya zama sun tasirantu da aƙidoji irin na istishraƙiyya shine aƙidoji irin na orientalism kawai hidima suka yi wa turawa hidima suka yi wa makiyanmu through their right up in our in documenting our history su professor mahadi abinda suka yi kenan kenan yanzu kai da kake karatu a abu ko biyu ke ko ina kana karatun history you need to know what islam is kana bukatar ka san musulunci in ba haka ba abin zai zo ya tasiri karshe ya zama baka yi wa addinin ka hidima ba ka yi wa makiyanka hidima ne au bil fikar ashiri ko kuma ka ga duk waɗanda suka yi rubuce-rubucen tarihin mu tunaninsu ko to tunani ne irin na 'yan shi'a irin su taha hussein irin su mahamudin al-aqad da irin su shi dr moa abdul malami ne masani bayarabe daga jami'ar ibadan yana da littafi the history of islam na zo muku da littafin na turanci ne sun yi waɗannan rubuce-rubuce ne da tunani irin tunani na 'yan shi'a ba su sani ba a tsohuwar jami'ar da na baro ba da daɗewa ba federal university of technology yola inda aka fi saninta da yanzu modibbo adama university tun tana modibbo adama college shekaru 25 da suka wuce akwai ɗimbin littattafai jama'a na tarihi wanda yahudawa suka rubuta da almajiran yahudawa wanda wani tsohon liberia ne ya taba kira na ya ce malam eh kaga littafan nan gasa aje su suna ta kura ba ku ganin mu kakkaɓe su mu sa su akan kanta ko za a iya amfana da su na ce waɗannan eh bashi su lalace don ba a da bukatu su yahuda ne suka rubuta su manya-manyan littattafai sun kai guda ɗari orientalist suka rubuta su suna nan ko ina so bokon nan idan ba a san addini ba ko wallahi ya'ulu alaika bil balaya zai dawo maka da bala'o'i ne to akwai aiki kuma fa an fahimta jama'a ba zan manta da su ahmad amin ba ahmad amin mai littafin fajrul islam duhal islam zuhrul islam duk waɗannan sun yi rubuce-rubuce ne bil fikir shi'i wal fikir al-istishraqi ahmad amin matashi ne da yahuda ya ga yana da hazaka yana da basira yana jin faransanci yana jin larabci put sai suka ce sun ba shi admission a jami'a ta faransa ya dawo ya ta rubuce-rubucen tarihi gaba-gaba na musulunci ya ta rubuta sharri da ƙarya